This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 6041 da kuma 24. masu sauraron ma jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara da FM Nomad da kuma Dalol FM. Kuna kuma ya sauraron mu ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare barkamu da warhaka Grace Alheri Abdu ce daga birnin Washington DC tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a wannan lokaci. Bayan labaran duniya za mu kawo muku rahoto kan yunkurin fahimtar juna da wanzar da zaman lafiya a jihohin Plateau da kuma Bauchi. Kamar yadda muka saba Aliyu Mustapha Sakkwato zai shigo da labaran wasanni. Amma duka sai bayan kun sha labarai. Assalamu alaikum ga labaran. Sakatariyar harkokin wajen Amurka Hillary Clinton ta ce kamata ya yi duniya ta haɗa kai wajen daƙile niyyar masu tsaurin ra'ayi da ke yunkurin yin kafar ungulu ga wanzuwar demokradiyya a ƙasashen arewacin Afirka da gabar ta tsakiya da tashin hankali ya ɗaiɗaita. Hillary Clinton ta yi jawabin ne a birnin New York a wani taron lecture na Clinton Global Initiative wanda taro ne na shekara-shekara game da batutuwan duniya da mijinta tsohon shugaban Amurka Bill Clinton ke jagoranta. Ta ce haɗin kan shugabannin duniya game da yaƙi da ta'addanci na da muhimmanci saboda a ta bakinta masu tsatsauran ra'ayi a faɗin duniyar nan sun dukufa wajen raba kawunanmu. mu. Clinton ta ce ƙasashen da suka dukufa wajen bunƙasa tattalin arzikinsu da cibiyoyin gwamnatocinsu a maimakon tayar da fituntunu na samun ci gaba a duniya. China ta zartar da hukuncin ɗaurin shekaru goma sha biyar ga tsohon babban jami'in 'yan sanda da ya taimaka wajen fallasa wata taɓargazar siyasa da ta janyo faɗuwar hamshakin ɗan siyasar jam'iyyar gurguzu Bo Zilai. wata kotu a yau litinin ta sami wan legion da laifin bauɗewa da kuma amfani da ƙarfin iko ba bisa ƙa'ida ba da karɓar cin hanci da kuma karya doka sabili da san kai wan bai dai musanta tuhumce-tuhumcen ba kamar yadda labaran gwamnati ta nuna shi yana nunawa da dama a kotu a cikin watan fabrairun bara wan ya gudu zuwa karamin ofishin jakadancin amurka a chengdu inda ya gaya wa jami'an diplomasiyan amurkan cewa matar bo mai suna gu kailai ta kashe wani ɗan kasuwa ɗan asalin burtaniya sanadiyar takaddama kasuwanci daga bisani an samu gu da laifin kisa sa'ilin da kuma aka wato aka sauke bo daga mukaminsa na siyasa To karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. shugabannin kasashen sudan da sudan ta kudu za su gana a rana ta biyu a yunkurinsu na cimma yarjejeniya game da matsalolin da suka biyo bayan rabuwar kasashensu a bara shugaban sudan umar albashir da na sudan ta kudu silbakir za su gana a addis ababa babban birnin kasar habasha tare da masu shiga tsakani na afirka tawagar kungiyar tarayyar afirka ta gabatar da shawarar yadda za a warware takaddamar yankin abiye mai arzikin man fetur shawarar wadda aka zayyana ta a wani kundin da muryar amurka mai aiki na musamman kan sudan ya samu an yi kiran da a kirkiro kan iyaka marar shinge inda za a amince da walwalar zirga-zirgar mutane dabbobi da kuma kayayyaki zuwa sudan da sudan ta kudu daga yankin na abiye a wata wasikar da aka rubuta wa mr kir ƙungiyar tarayyar afirka ta yi kira ga bangarorin biyu da su cima yarjejeniya kan makomar abiye ta wajen tattaunawa a maimakon gudanar da zaben raba gardama a yankin duk uh, wani zaɓe a cewar jagoran masu shiga tsakani na kungiyar tarayyar afirka ta bombeki zai kawo ɓacin rai ga ɓangaren da bai yi nasara ba kuma hakan zai sa zaman lafiya ya wuyar cimmawa. Labaran duniya kenan aka saurara. To bari mu faro takon daga jihar Filato inda rundunar tsaro a jihar ta kira taron tattauna matsaloli da ke aukuwa tsakanin al'ummomi a ƙananan hukumomin jihar Filaton da kuma Bauchi don samun maslaha da zaman lafiya mai ɗorewa. mu Zainab Babaji ta halarci zaman ga kuma rahoton da ta haɗa mana. Shugaban taron kuma kwamandan runduna ta musamman da ke kula da tsaro a jihar Plateau da wasu bangaren jihar Bauchi, Manjo Janar Henry Ayola, ya bude taron ne da zayyana batutuwan da mahalarta taron za su tattauna da suka hada da matsalar makiyaya da manoma, satar shanu, fashi da makami da kisan sarika noke da wasu ke yi. Bayan an gudanar da muhawarori masu zafi an zartar da cewa makiyaya su guje wa kiwo da dare, kamar yadda wasu suke yi suna barnata gonakin manoma, yayin da aka ce manoman za su iya gadin gonakinsu da dare, sai dai jami'an tsaro ba za su ba su tabbacin tsaron rayukansu ba. Bayan an tashi taron ne na tattauna da wasu don jin yaya taron ya kaya. Sunana Alhaji Haruna Boro Usaini Chairman Mietti Allah Plateau State. rashin gamsuwanmu da ana ce za a sara mana lokacin zuwa kiwo da lokacin dawowa sanu to dama in kaga mutu yana tafiya da daddare kan dai da sanu ne da dama munafiki ne wanda yana yawo a daddare kan duk wanda aka ganshi a daddare duk ba mutumin kirki ba ne. a gani na hanyar da za a bi sakani, da Allah a samu zaman lafiya a manta abin da ya faru ya wuce ya wuce sunana Edward Gyan Bot Dagon Ray na Barkila local government area taro yana da muhimmanci don ba wanda baya son zaman lafiya Yanzu taron da aka yi mutane daga mangu sun fara yadda suke zaman su ba wani matsala haka mu ma muke da fulani ba wani matsala rikici ne na siyasa ya gabato ya, ya, samu mutane da yawa amma fulani har yanzu suna rike da wannan abu a zuci hanya ɗaya shi shine mu gafarta ma juna in an gafarta ma juna a yafe juna duk abin da ya faru a manta da shi mu zauna lafiya Mr. Nuhu Babas shine sarkin Bonga a ƙaramar hukumar Bagoro a jihar Bauchi. Gaskiya wannan taruwan ba zai zama mana da amfani ba, amma inda Bauchi ne ta nemi mu gaya mata damuwa ko kuma idan su ɗin za su gaya ma Bauchi abin da zamu iya faɗa su kai a federal level to zai iya taimaka mana. Har yanzu har gobe muna tare da Fulani. A da Fulani muka zo mota ɗaya. damuwa shi shine shugabanci. a ba sayawa shugaba wanda yake ɗansu wanda yake jininsu wanda yake kuma addininsu shi ne kawai damuwan kana har ga Allah zaman lafiya shine cikakke wanda iyayenmu sun mutu akan wannan nima kakanninmu sun mutu akan wannan nima har wa yau sunana Suleiman Muhammad Bardan Bauchi hakimin tafawa balewa to wannan taro yana da muhimmanci a wajenmu don ba abin da ya fi zama lafiya a duk duniyan nan in ba zaman lafiya ba abin da da ci gaba tafawa balewa kuma abin da ya kawo irin wannan rigima shine ana zaman lafiya kamar yadda wani da ya faɗa tun iyaye da kakanu shaidan ya zo ya shiga tsakani ya zo ya rarraba matsuwan musulmi ba zai shiga cikin garin tafawa balewa ya fita ba to kaga ba zaman lafiya kuma shi ma wanda ba musulmi ba ya shiga wani waje ya fita kaga ba zaman lafiya so dole a bar mutane su shiga yadda suke iyayen suke nan da kakanninsu duk problem da yake faruwa a tafa ba wani rigima ba ne fa wane ne mallaki muhallin tafa shi shine problem na ta balewa a ba sai ne ba fulatini ne ba haushe ne to yanzu an rage ga kotu ne ta yanke wannan hukunci wane ne yake da muhalli a tafa a samu zaman lafiya to amma kowa yadda da juna ita kuma gwamnati su adalci a tsakanin mutanen nan duk wanda aka same shi da laifi a masa hukunci gwamnan jihar plateau jona jan wanda sakataren dindindin a bangaren tsaro mr istifanus dungiyan ya wakilta ya jaddada muhimmancin zaman lafiya don samun ci gaba mu kudurta cewa za mu haɗa hannu mu dawo da zaman lafiya ta hanyar dialogue maimakon ta hanyar takobi mu zama masu kiwo da lura da makwabtanmu ba masu hallaka su ba Fiye da mutane dubu guda suka halarci taron a barikin ladi da suka hada da sarakunan gargajiya, ardo-ardo, shugabannin addinai da na kungiyoyi daga kananan hukumomin Bokos, Jos ta Gabas, Kanke, Mangu, Fanshin da Riyom da Bagoro da ta balewa a jihar Bauchi. Zainab Babaji, murya Amurka daga Jos a Najeriya. haka yake to kuna tare ne da sashen hausa na muryar amurka da ke watsa shirye-shiryensa daga nan birnin washington dc yanzu kuma ga na sakkwato da shirinmu na gaba daga washington dc sashen hausa na muryar amurka ke gabatar muku labaran wasanni muna dab da leƙa filayen wasannin kasashen turai domin jin yadda ta kaya a wasannin ƙarshen mako. Kosalni ya farke wa kulob ɗinsa na Arsenal wannan cin. Ko me yasa kyaftin ɗin Ingila jiya kwatsam sai ya ba da sanarwar cewa ya murabus daga ƙwallo? Ko muna da rahoto na musamman kan bambancin launin fata da ake ci gaba da nunawa 'yan wasan ƙwallon kafa musamman baƙaƙe da ƙasashenmu na Afirka. Ihun da kuka ji ihu ne da 'yan kallon magoya bayan club ɗin ƙwallon kafa na Benfica ta ƙasar Portugal ke yin kukan biri domin tozarta wani ɗan wasa baƙar fata. To jama'a barkamu da wannan lokaci da mu da kuwa shirin labaran wasanni bari mu fara a can Najeriya kuma a Kalba inda kungiyar um, kwallon kafa ta Golden Eagles na Najeriya ba su nuna zumunci ba ga 'yan Nijar 'yan uwansu wanda suka zanta rawa ci ci har guda shida da babu ko daya wanda in ka haɗa hancin dukkan ciye da suka yi musu su yi musu ci goma da ɗaya kenan a wasannin da su biyun suke yi da nema shigar gasar cin kofin matasan 'yan afirka 'yan kasa ga shekaru goma sha bakwas na shekara mai zuwa ta dubu da goma sha uku yanzu wannan ba ta kare ba domin kungiyoyin nan guda biyu za su sake wani karo a nan kalbaɗin in allah ya kammala ran lahadi 14 ga watan mai zuwa wato oktoba a halin yanzu su kuma yan flying eagles su ma dai na nigeria din sun dawo nan nigeria din daga balaguron da suka yi zuwa afirka ta kudu inda suka je suka yi wasa suka yi kunnen doki a gwagwarmayar da suka yi da yan afirka ta kudu din su kuma a gasar cin wato shiga a gasar matasa 'yan afirka su ma 'yan na shekara 2013 dai su ma dai za su sake kwafsawa a ilori 'yan allah ya kamu su ma dai ran lahadi ta 7 ga watan oktoba to bari mu hannun tako ga murtala faruku na san yanayi abin da ya saba ko wani mako ya leƙa da mu abin da ya faru a wasannin kasashen turai da aka yi na wannan mako. bari mu fara da gasar premier ta ingila inda aka kai ruwa rana tsakanin zakarun gasar manchester city da arsenal mai murmurewa daga jin jiki da ta sha fama da shi a farkon wannan kakar wasanni karawar tasu a ƙarshen mako dai ta yi zafi sosai ta kuma ƙara shi a kunnen doki ɗaya da ɗaya inda Lescott ya fara zurawa kulob ɗinsa na Manchester City da ke gida kwallo a raga a minti na 40 da soma wasan. da sai dai murna ta koma manchester city a ciki bayan da saura mintuna takwas a kammala wasan kosalini ya farke wa kulob ɗinsa na arsenal wannan cin silver to amma liverpool kama cikin gidanta kashi ta sha daga hannun manchester united da ci biyu da ɗaya chelsea ta doke stoke city da ci ɗaya mai ban haushi newcastle ma ta doke norwich da ci ɗaya da nema ita ma tottenham ta doke qpr da ci biyu da ɗaya yayin da southampton bakuwa a gasar ta lalasa aston villa da ci hudu da ɗaya chelsea ce ke ci gaba da jagorantar teburin gasar da maki goma sha uku manchester united ce ta biyu da maki goma sha biyu sai everton da west brom na uku da na hudu da maki goma goma yayin da arsenal take ta biyar da maki tara a can kasar spain a gasar la liga barcelona ta kara tazara a jagorancin teburin gasar da maki goma sha biyar bayan da a ƙarshen mako ta doke granada da ci biyu da nema zaragoza ko ta doke osasuna da ci uku da ɗaya maloka ta doke valencia da ci biyu da nema yayin da ita ma levante ta doke real sociedad da ci biyu da ɗaya malaga ce ta biyu a teburin gasar da maki goma yayin da real betis take ta uku da maki tara sai gasar serie a ta ƙasar italiya inda Juventus bayan doke Cevo da ta yi biyu da nema a ƙarshen mako tana jagorantar teburin gasar da maki goma sha biyu Napoli ce ta biyu da maki goma duk da kunnen doki ba ci ko ɗaya da ta yi da Katarina. Lazio ta uku a teburin da maki tara kam ta sha kashi ne a cikin gidanta daga hannun Genoa da ci ɗaya da nema. Inter Milan ma ta kwashi kashinta a hannu daga Siena da ci biyu da nema, yayin da fama da Fiorentina suka tashi kunnen doki ɗaya da ɗaya. bari kuma mu tunatar da masu saurare sakamakon wasannin gasar zakarun turai wato champions league da aka soma a tsakiyar mako inda zakarun turai wato chelsea suka soma yakin kare kambun nasu da kunnen doki a filinsu na stamford bridge da juventus da ci biyu da biyu to amma abokiyar adawar ta barcelona kam ta sami nasara a wasanta da spartak moscow da ci uku da biyu bayan munich ta doke valencia da ci biyu da ɗaya manchester united ma ta doke galatasaray da ci ɗaya mai ban haushi Arsenal ta bi Montpellier har gida ta doke ta da ci biyu da ɗaya yayin da zakarun ƙasar Spain Real Madrid suka doke zakarun Ingila Manchester City da ci uku da biyu. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria. gaishe ka murtala to yayin da muke a nan turai muna son maga muku jiya cewa kwatsam ba zato ba tsammani sai tsohon kyaftin din ingila wato jan tare wanda a kwanakin nan ya daɗe yana fama da matsaloli na harkar kwallo da kuma harkar da ta shafi rayuwarsa shi kansa wanda ya sa ya fito ya ce shi zai fice daga harkar kwallo ma kwata-kwata yanzu haka wasu na cewa a duk ingila ba mutumin da aka tsana kamar john terry ɗin nan a jiya da yake ba da wannan sanarwa din ya ce ba zai iya bugawa ingila ba a wasannin da ke gabanta a nan gaba saboda kamar da ya ce yana jela ya ji abin da ya faru dangane da wato sauraron karar da aka shigar a wurin kwamitin hukumomi na nan ingila din kan cin mutunci da cin fuskan da ya yi wani dan kwallo dan uwansa bakin fata to ko da yake wata kotu ta riga ta yi wa shi john terry wankan tsarki daga laifin da ake zargin shi da yi lokacin da abin ya faru a lokacin da aka yi wasa tsakanin queens park rangers da 'yan chelsea wato a cikin watan oktoban shekarar da ta gabata inda a lokacin ne shi john terry din aka ce ya wulakanta anton ferdinand na su 'yan queens park rangers in kenan to shine duk da cewa kotu ta yafe masa wancan laifin ita hukumar kwallon kafa ta ingila ta ce ta sa a yi nata bincike saboda haka yana jira ya ji me zai faru a wannan bincike da ake yi to amma a duk wannan kokari da john terry yake nema ya yi na cewa ya wanke kansa ko kuma ya nuna cewa kamar shi ma an ci zalinsa da wannan walwalun da ake sa shi a ciki yana da waya mutanen ingila su nuna masa rahama saboda ba su yafe masa kan wannan abin da ya yi ba to da yake mun faɗo cikin maganar irin wannan launin fatan da wulakanci da ake yi wa bakake 'yan wasa ku kasa kunne ku je rahoton musamman da muhammad sani dauda ya shirya mana kan irin wannan al'amarin da kuma tasirinsa akan su 'yan kwallon na kasashen afirka abin bakin ciki da ta'ajibi game da matsalar nura wariyar launin fata fannin wasanni musamman wasannin kwallon kafa shine ganin cewa duk ma da ke akwai shahararrun 'yan wasa bakar fata da ke buga wa club club a turai wasanni amma har yanzu irin waɗannan 'yan wasa na fama da cin mutunci a hannun 'yan kallo wasu lokutan ma da 'yan wasa 'yan uwansu. Ihun da kuka ji ihu ne da 'yan kallon magoya bayan club ɗin ƙwallon ƙafa na Benfica ta ƙasar Portugal ke yin kukan biri domin tozarta wani ɗan wasa baƙar fata na club ɗin Porto a lokacin da suka kada da club ɗin na Benfica. Tun daga Portugal har zuwa ƙasar Slovenia wannan matsala ta nuna bambancin launin fata ga 'yan wasa baƙar fata a yanzu dai sai ma ƙara tsamari take. A nan Ingila, kwamitin al'adun gargajiya, watsa labarai da wasanni a Majalisar Dokoki ta Birtaniya ya buga rahoton binciken da ya yi kan wannan matsala. Kuma rahoton ya ce, duk ma da ce gaban da aka samu a yaƙi da matsalar nuna bambancin launin fata a filayen wasanni, amma har yanzu wannan matsala ce da ta yi kanta. Mrs. majalisar dokokin Birtaniya a kwamitin, cewa ta yi. Well, I think the report actually gives credit to the FA and football authorities. We're not where we were in the 70s and 80s, but show racism has not gone away. Theresa Coffey ta ce, duk ma da matakan da hukumar kwallon kafa ta birtaniya ke ɗauka domin karce wannan kanta a filayen wasannin kwallon kafa amma har yanzu ana fama da wannan matsala kuma bisa dukkan alamu tana ma ƙara taɓarɓarewa theresa kofi wakiliya a majalisar dokokin ta birtaniya ta ce Idan muka yi la'akari da irin abubuwan da suka faru a baya-bayan nan, mukan iya cewa duk ma da wannan matsala, hukumomin wasanni a nan Ingila suna iyakacin ƙoƙarinsu domin ganin sun shawo kan wannan matsala. Mr. Gas Crooks wani tsohon ɗan wasan Ingila baƙar fata wanda a yanzu yake aikin watsa labarai fannin harkokin wasannin ƙwallon ƙafa. shi kuma cewa yi aspects of it I would agree with it um, I think there's um, still a lot of work to be done in the areas of racism or dealing with racism in full na amince da rahoton kuma ala tilas ne a ƙara ɗaura ɗamara sosai a zagi damtse domin horas da 'yan wasa baƙar fata waɗanda za su rika koyar da wasanni a club club yadda za a rika samun masu koyarwa fannin harkokin ƙwallon kafa bakar fata irin waɗannan club. A yanzu haka dai a nan Ingila bakar fata guda ɗaya ne kacal koci a club ɗin league ta ƙasa. Haka kuma ga su kansu 'yan wasan da ke fuskantar wannan farmaki suna korafi ne da cewa hukumomin wasa da jami'ai ba sa ɗaukar wannan matsala da muhimmanci. Ga misali, wani ɗan wasan ƙwallon ƙafa ɗan ƙasar Amurka wanda iyayensa suka yi asali daga Najeriya, Ogochi Onyewu, lokacin da yake wa club ɗin Standard liege ta Belgium wasa, ya sha fuskantar cin mutunci da zage-zage har ma da duka saboda launin fatarsa. To amma hukumomi ba su kula ba. haka ma al'amarin yake a ƙasar faransa a ƙasar jamus kuwa bayan haɗewar ƙasar zuwa ƙasa guda sai masu nuna wariya 'yan nazi suke bin wasannin ƙwallon ƙafa domin cin zarafin sauran jama'a masu launin fata daban kamar bakar fata da turkawa wani ɗan najeriya adebo wale ogunbure da ke wa club leipzig ta jamus wasa sau da dama yana fuskantar wariya inda wasu magoya bayan ƙwallon kafa ke tofa masa yawu da kaki inda shi kuma ya mayar da martani ta hanyar kwaikwayon gaisuwar hitler to amma a maimakon hukumomin su tuhumi masu yi wa ɗan wasan kukan biri da tsarta masa yawu sai 'yan sandan jamus suka tsare onyewu da laifin kwaikwayon hitler Haka ma al'amarin yake a ƙasashen Italiya da Spain da Holland da ƙasar Norway da Rasha da Poland da Slovakia da Lithuania da Montenegro da kuma sauran ƙasashe a Turai. Rahoton Majalisar Dokokin ta Birtaniya ya bayar da shawarar ƙaddamar da ayyukan faɗakarwa da wayar da kan jama'a domin yaƙi da wannan mummunar ɗabi'a a Turai. Muhammad Sani Dauda daga London. ba gaida Muhammad Sani Dauda a London wanda da shi muka zo ƙarshen shirin labaran wasannin wannan litinin a madadin shi Muhammad Sani din da shi Murtala Faruk Hussein a can Sokoto, Aliyu Mustapha Sokoto ne a Washington. Yanzu kuma sai a saurari sharhin murya Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. sa hannun da kasashen amurka brazil da honduras suka yi akan wata yarjejeniya a tsakiyar watan satumba nan wani muhimmin yunkuri ne akan rage matsalar rashin wadatar abinci talauci da rashin abinci mai gina jiki a tsakanin mutanen da suka fi fuskantar wannan matsala musamman mata da yara haka kuma yarjejeniyar za ta bunƙasa aikin gona a ƙasar honduras wannan ƙawance a tsakanin ƙasashe uku abu ne da aka karba da hannu biyu don honduras na ɗaya daga cikin ƙasashen da suka fi fama da talauci a yankin yammacin duniya kashi biyu bisa uku mutanen ƙasar na fama da talauci kuma da yawa na fuskantar matsalar yunwa ƙudurinmu shine taimakawa manoma domin noma amfanin gona masu amfani ga jiki kuma masu riba a kuma kai su kasuwa in ji jakadiyar amurka a honduras lisa kubiski Wannan kamar bayyana lamarin da idan sauƙi ne domin aikin yana da wuya, wato ta yaya za mu yi manomin da yake samun dala dubu ɗaya da ɗari biyu a shekara a yanzu ya koma yana samun dala dubu biyar a shekara. Wannan shi ne abin da ake bukata don fita daga ƙangin talauci. Tsarin kuma ya ƙunshi ciyar da ɗalibai a makarantu da ilmantar da su akan abinci mai gina jiki da kuma fito da tsarin noma wanda bai buƙatar ruwa da taki da yawa. Amurka da Brazil sun cancanta su yi aiki da Honduras don shawo kan matsalolin bunƙasar tattalin arziki da kuma gina makoma mai albarka. Hukumar tallafawa ƙasashe masu tasowa ta Amurka, wato USAID a takaice, tana aiki a ƙasar Honduras tun 1961, inda ta samar da tallafin dala biliyan uku na ayyukan raya ƙasa don cimma burin sabuwar yarjejeniyar ta ta kasashen uku hukumar usaid za ta yi aiki da sabon shirin gwamnatin shugaba obama da samar da wadataccen abinci a duniya wanda ake kira feed the future a takaice ayyukan da brazil ta yi na kawas da yunwa rage talauci bincike da fasahar noman zamani sun taimaka wa miliyoyin 'yan kasar daga kangin talauci a cikin shekaru goma da suka shige brazil za ta yi amfani da wannan kwarewa don taimakawa honduras Ƙasashen guda biyu ƙwararru ne a fannin makamashin da ake iya sabantawa. Kashi 67 bisa ɗari na iyalai da ke zama a karkarar Honduras ba su da wutar lantarki. Amfani da makamashin da ake iya sabantawa na ɗaya daga cikin abubuwan da za su kawo wadata abinci da ci gaba a yankunan karkarai. wannan shi ne zai kawo tamkar wajen samar da makamashin da ake iya sabuntawa ga iyalai wajen dubu goma da ke a karkara a bakin jakada kubiski kawas da yunwa a kasashen duniya kamar wani babban yaƙi ne amma gaskiya ita ce muna da hanyar da za mu magance matsalar in ji kubiski Wannan shirin na ƙasashe guda uku zai ƙara ƙarfafawa da faɗaɗa shirin namu wanda za a raka gudanar da shi ƙarƙashin jagorancin gwamnatin Honduras. Fatana shine iyalan da za mu taso da su daga cikin talauci za su kasance na farko ne kawai a wannan ƙoƙarin namu. Wannan shine sharhin murya Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. da kuma wannan muka kawo ga takaitattun labarai. Sakatariyar harkokin wajen Amurka Hillary Clinton ta ce kamata ya yi duniya ta haɗa kai wajen daƙile niyyar masu tsatsauran ra'ayi da ke yunkurin yin ƙafar ungulu ga wanzuwar demokuraɗiyya a ƙasashen arewacin Afirka da gabar ta tsakiya da tashin hankali ya ɗaiɗaita. China ta zartar da hukuncin ɗaurin shekaru goma sha biyar ga tsohon babban jami'in 'yan sandan da ya taimaka wajen fallasa wata taɓargazar siyasar da ta janyo faɗuwar hamshakin ɗan siyasar jam'iyyar gurguzu Bo Zilai. Wata kotu a yau Litini ta sami Wang Jahun da laifin bauɗewa da kuma amfani da ƙarfin iko ba bisa ƙa'ida ba da karɓar cin hanci da kuma karya da doka saboda son kai shugabannin kasashen sudan da sudan ta kudu za su gana a rana ta biyu a yunkurinsu na cimma yarjejeniya game da matsalolin da suka biyo bayan rabuwar ƙasashensu a bara shugaban sudan umar albashir da na sudan ta kudu salva kir za su gana a addis ababa babban birnin kasar habasha tare da masu shiga tsakani na kungiyar tarayyar afirka To a gaishe ka masu taurare da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirye-shirye na daren yau sai kuma da asubahin gobe idan Allah Ubangiji ya nuna mana ku ji mu da wani sabon shiri ciki har da tsaka mai wuya na Aliyu Mustapha Sokoto. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin da karanta labarai. da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni da kuma mu na yau alheri ke muku fata alheri ku kwana lafiya mu kuma mu ƙara wunin lafiya da alheri. This program has come to you from the Voice of America, Washington.